هذا نذير من النذر الأولى wannan manzo da aka aiko muku shi yana daga cikin jinsin manzannin farko da aka aiko